أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك يوم الاهتمام شاهد يوضع رمضان وكرة الوضع الذي يوضع عند وضوء الذي يوضع جدا توقو فوسم شكرة الوضوء تأشر عنده بإذن الله لا تأشر آية من السرع عشان سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قلنا إيمان أطيعوا الله الله وأطيعوا الرسول كوما زم الله وأولي الأمر منكم جماعة أبوتا الأمر الغريب وأن الأمر كسكي عنه fahimta na za ta idan kuka yi jayayya fi shayin a cikin wani abu na daga al'amuran faruddu ku bai da shi ila Allah zuwa ga Allah shi ne zuwa littafin Allah wa rasuli ku bai da shi zuwa manzon Allah shi ne kuma sai ku bincika sunnan manzon Allah in kuntum tu'minuna billah in kun kasance ne kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lafiya wannan shine abin da za ku ذلك yin haka kuma yi da al'amuranku zuwa ga Allah da manzan Allah khairu shi ya bi wa ahsan ta'wilan shi ne ya fi wato makoma wacce take mai kyau to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a nan dabon Allah dabon manzan Allah wannan dama haka yi ayoyi kuma daban ayoyi daban-daban na alƙur'ani su tabbatar da wannan da sai ce wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amari daga cikin mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah mai da al'amarin zuwa ga Allah saboda Allah shi ya yi ko manzon Allah abinda manzon Allah yi gaban wanda Allah ne ya yi ta domin mai manzon Allah baya fadar abu da bisa sarran amma yanzu ko an hawa ilu wa illa wa'ayin yuha man ata ar-rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah saboda manzon Allah duk da zai rawu wanda ya zuwa a ko kuma wanda shi ne a ayi ya tabbata a sunnarsa su wahayi wahayi domin mai domin wahayi ne na zahiri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika yi ya zo ya gaya a nan shi kuma hadisi ko suna wahayi ne na ilham wahayi ne na ilham Allah yake zuwa manzon Allah me zai ce idan wasu al'amura suka taso ko idan zai bayani wannan ya shi sa ya zama in ka ba wanda manzon Allah yake ka ba Allah babu bambanci saboda dukansu wahayi ne daga Allah wannan dan zaki ne wannan kuma wahayi na ilhama da Allah ya kimsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da aka samu da daskarwa masu inkari inkarin hadisai wasu da inkarin hadisai baki daya su ne qur'aniyun kawai su abinda Allah yake kawai shi ne abinda manzo Allah yake a wannan su ba ruwan su da wannan wasu kuma suka yi inkarin abin da mazan Allah ya faɗa wanda bai zo a cikin alkur'ani kamar lokacin da muna maganar waɗanda Allah su wata ala ya haramta a aure su hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum kuma kuma. ai zuwa ƙarshe, sun to akwai kuma wanda sunna ta ƙara shine ne zala ya hana a haɗa 'yar mace da 'yar uwar babanta a haɗa mace da ‘yar uwar baba ta kishi to wanda suna yi bai zuwa Qur'ani. Allah mun yi yake kaiwa an tattawo bai da ɗaukani illa ma farsala mun za da sha'a da ‘yar uwar baba ta ba kada haɗa da ‘yar uwar baba ta ba kada haɗa kan wannan hukunci ne za'id alamatin Qur'an. wani hukunci ne da zo abin da ya zuwa, a kan abin da ya zuwa a su za su ba ruwansu duk abin da yake kari ne a kan abin da zuwa ƙwa'ani, to wannan ba wani amma abin da suna ce sharhi ne sharhi ne ba kari ne ba wannan sai su tarba su ga an samu mutane biyu kenan wanda suke da matsala game da abin da ya shafi suna. amma magana ta zahiri shi ne abin duk da manzan Allah yake yi, kamar wanda Allah ne yake yi, domin shi yake ce, mana a rasul faqara fa'a Allah wanda ya manzo to ya bi Allah ta baraka wa ta'ala kana cewa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hannu daga ina ka samu daga alqur'ani ina shin kai aiki da fadin manzon Allah kai aiki da qur'ani in kai aiki da hannun manzon Allah kai aiki da alqur'ani to sai ce wa ulul amri minkum ulul amri suwaye wasu da ce ulul amri malamai wasu da ce ulul amri shugabanni wanda suka zama jagorori ne a cikin mutane waɗannan su ne ulul amri ne to magana zahira kamar yadda ka kasir yake faɗa duk ta haɗe malamai suna cikin ulul amri ne kuma domin su suke bayanin mai Allah yake ne manzo Allah yake a bisa fahimtar magabata na ga idan wani abu shi ba za a zo gurin to ne Allah yake game da kaza bayani ne Allah yake game da kaza ki bayani abin da su gaya muku na ya tabbata da Qur'ani ya tabbata da sunna to ku bi su ya ku yi ne ku koyi amri ne to haka shugabanni waɗanda suke muku jagowar suke muku jagowar shi Allah ya tsora shugabancin ku a kansu to su ma ulil amri ne sai ku bi su ta inda ba su saba wa Allah ba ba su saba manzon Allah sai ku bi su haka ce dalilin da ya zama malamai an yi shiga cikin ulil amri saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laula Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laula in amur rabban wal ahbar an qawlihim al isma wa aqlihim as-su'd ha me yasa me yana arwabaniyun wal ahbar wato malaman nasara da malaman yahudu me yasa ba su hana su ba an kaure himin isim daga faɗarsu abu na laifi wa aka da himin suhud da cin su riba me hana ba su hana su ba aka sha ah, ba su malamai ne ta ce yi eh, don malaman suna ce musu kaza halal ne sai su bi su ce kaza haram ne sai su bi su ashe sun bi su kenan to tun da haka ne kaga ashe kenan malamai suna cikin me suna cikin wurin amri sannan dangane da hadisi dangane da shugabanni kaga hadisi kuma suka zo suka tabbatar da biyayya ga shugabanni a hadisai daban-daban da suka zo daga ciki akwai hadisa Allah ya kama wanda ya zo a Buhari da Muslim Manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa kariha ma la yuqad bi ma'siyah fa idha ubira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a ji da bi da kam akan mutum musulmi cikin abin da yake so da abin da yake yi matuƙar ba a umarce shi da aikin sabon Allah ba idan an umarce shi da sabon Allah to anan babu ji babu ji Abdullahi dan Umar ma ya ranko da ji da da da da da biyayya ga shugabanni shi duka abin da suka ce a in dai ba sabon Allah ba to kuwa abin sabon Allah ne to wannan babu biyayya cikin mutum Hakanan a hajjin bambana a manzala sallallahu a wasallam ya jinda da biyayya ga shugabanni komai lalacewar wannan shugaban ma'ana ba za a duba asalinsa ba a shi baki ne a shi dan talakawa ne a shi asalinsa bawa ne a ka a dubi mulkin da Allah ya ba shi shi za a duba shi na hawa hajjin bambana da biyayya umarni da biyayya ga shugabanni حديث مسلم دغا أم الصيد اشي هذه مزاله صلى الله عليه وسلم يرى فدا حج سبب قرا ولو است عمل عليك عبد يقول قدك تاب الله اسمه هو قد باوا ذا طورا او ايه شو غبو اما هو يرى جنب الله هو ده كل شيء كل شيء او في بيها ta ce da babu tun wannan ware ne wannan ware ne wannan daga kabila ka zai wannan asalin gidansu ka zai tsarin asalinsa a bawa ne asalinsa a wannan daga babban kabila yake ko daga karaman kabila ba Allah ya bashi don jagoranci da bi sha wannan dan birni ne wannan dan kauye ne duk ba Allah ya bashi jagoranci ku bi shi wannan yana nuna ne yana da zai ya shi ma ga shugabanni na ka ure da amurka din kaga shugabanni sun shigo a nan sannan hadisu abdullahi dan abbas manzala ya ce mara'a min amirihi shay'an fakariyahu falyasbir fa innahu laysa lahu haddun ليس له أع... ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة الجاهلية ونتنجر إذا تاواي وكما زنجلنجا في الشغمانين ta ƙibiyayya ba za a cewa wanda ya ga wani abu daga shugabansa a wanda ba ya so to ya yi hankali domin babu wanda zai rabu da jama'a jama'a da yawa sun haɗu sun jagorantar da mutum kuma wasu 'yan sarari su ce za su tawaye su ƙi ya ce ya mutu kuma a wannan matsayin, na tawaye da ƙin bin shugabanci to sai ya mutu irin mutuwa ta jahiliya zaga mutuwa kan jahiliya mutuwa ba kan addini ba ga yanzu mana kiran duk wanda yake Allah ya tura da mafi yawan jama'a sun yadda da jagorancin su to da wasu bayan turare ke za su tawaye ko su a akan wannan ko da su ba haka suke so ba ko da wanda ya yi musu ba su ji daɗi ba to su haƙuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to a idan ko rayu za ku ga al'amura da ba za ku ga da su ba za ku dinga ganin kan kai daga shugabanni to ku bi su ku ku ba su haƙƙin da yake nasu ne na ku haƙƙin kuma ku roƙi Allah ya fata muku haƙƙi wata yana ma kuma su shawara ba su ba to kan dai ku ce za ku yi himar da za ta kai a zo ana zurta jini hmm. ku bi su ku ba su haƙƙin su na biyayya wa sallallahu alaihi lakum abin yake haƙƙin ku ne ku roƙi Allah ya kwata muku kayan. ku roƙi Allah ya muku magani akan abu zo a ce za ka yi rigima wacce za ta kai abin da jiri a rasa rayuka da wannan shari'a ba ta san wannan shi sa ne ba a san wannan fito na fito da su shugabanni saboda duk wanda yake da mulki haka ce za a karaɗe shugabancin nan da ƙarfi a hannunsa ko za a tunkuɗe shi da ƙarfinsa kaga shi ma sai ne sai iya abin da karfin sai kare inda karfin sai kare to nan ne zai haifar sai haifar da jini zubar da jini wanda shi da wanda shari'a ba ta so a zuwa na zubar da jini amma wani hadisi wanda ya fito ya faɗi bayani sosai na yadda al'amuran shugabanci da hakuri da su da kuma neman Allah ya musanya da abin da yake mafi alkhairi wani hadisi wanda duk da cewa dogo ne amma dai da kyau mu ji wani mafi yawan abin da ya zo da shi hadisi imamu musulun daga abdurrahman bin abdi rabbi ka'ab yake dashi da masallaci sai ga abdullahi dan amr an as yana zaune a inuwar ka'aba ga mutane suna kewaye da shi sai na ni ma na zauna a wajen janna sai ko na ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari mun kasance tare da manzon Allah a halin tafiya ana janna manzon sai muka doka a wani zango فمنا من يسير قضاءه حتى من هنا جار بكتا ومنا من ينتظر وكون هنا صوف هنا صوف كبير هنا جار ومنا من هو في جسمه أكده قوة ليا شكرا دون أي شيء سيدا دي كرا هنا كرا فاتو نم أي كم من ذا خلا هنا كرا إذا شو الصلاة جامعة خذوا صلى خذوا صلى sai muka haɗu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala manzon Allah sai ce innahu lam yakun nabiyyan qabli illa kana haqqan alaihi an yasulla ummatahu ala khayri ma ya'lamu lahu haƙƙi ne akan duk wani annabi da Allah ya aiko wa'anda suke gabanina ya nuna wa al'ummarsa mafi alkhairin da ya sani ya gwada musu wannan alkhairin su aiki da shi wa ya zurfin sharra ma ya alamu da ku kuma ya gargadin da su daga mafi shirin abin da ya sani cewa sharri ne wannan haƙƙi ne a kansa lallai nuna musu wannan shirin. zai ya gargaɗa da su al'ummar أمتكم ku an sanya zaman آلهتها في أولها وإن علومة تقول أن سنيا زمن نافيتها أفرقتها وسيصيب آخرها بلاء كرشنت ya إيوه إسانيس

wata jiwon fitinatu za ka ga fitina ta zo bai haƙurin mumin mumini sai ce hajji ku bulikati wannan fitina ai za ta kashe za ta halakar da ƙarfin karkashe sun matan kashe wa na hantar ta yayi wata jiwon fitinatu sai wata mutu ga fitina ta ake zuwa bai haƙurin mumin mumini ce hajji hajji wannan ba za ta kashe an ban mu da yunwa an ban da kaza ana ganin ai ala wannan fitinar za ta halakar da mutane ta ce kamar na haɓa an yi za'a a nina wanda ke so a nisan tashi daga wuta wai da kullum da ta shiga da haɗa shiga aljanna falta a ce yi mani ya suku ko mutuwarsa ta zo masa wani kuma billahi wal yawmil akhir alhali yana da imani da Allah da ranar lahira wal yati ila nasi ladhi yuhibbu an tunta ilayhi yayi wa mutane abin da shi ma yake so a yi masa ya musu ma'amala kyakkyawa duk da yake so a yi masa amma baya imaman wanda biye mu baya ga wani shugaba fa fa mu tabbata ne ya ba shi hannunsa ta name na mu baya wata bara fa tu'abi da amfanin zuciyarsa na to bari ya ga mu in istaba ya bi shi gwargwadon yadda ya same shi fa in ja aha idan an yi wannan aka ba aka ba wani shugaba mu aka yi wani shugaba mu baya eh? sai ga wani ya zo yuna ya ji uku yana so ya kwace masa wannan mulkin to fa ba da wo ono gar aha ku saru ya da domin me domin kiran fitina yake so ya gure na bi idan an karkara to shugaba baya to a ciki a haka bai daidai ba akwai malamai akwai da tijawa da masanasiya bai yi ba ku ba shi haƙinsa na biyayya shauran kuma ku roƙi Allah ya kwace muku haƙi ku roƙi Allah ya musanya muku shi eh? amma wanda mai banda yin so na fitar da za ta kai a zuwa albarkaci wanda shari'a ba ta sa wannan ya nuna mana mai wajen su biyayya ga shugabanni in dai ba su umarni da sabon Allah ba zama abubuwan su suke yi gina da daniya sigila da barkiya sigila da cinye kudin gwamnati gina na kaza wannan biyu ne mu roƙi Allah ya domin sanya mana su bayan an samu masu a masu musu gargaɗi sun ji a kan da ba su ji ba su shi kenan ba su gaya Allah domin sanya mana su mu yi haƙuri har Allah subhanahu wa ta'ala ya kauda su ya zo da wasu wanda suke mafiya alkhairi Wanda ya jawo zamanin irin su a su Yusuf Saqafi wanda shugaba ne daga cikin Bani Umayya har yayi gwamna na Madina yake abubuwan na ɗauriya na ɗauri na zalunci na kashe mutane daga cikin da dama ma da cikin wanda suke tabi'ai wanda ya karkashe su amma su abdullahi bin amur a su abdullahi bin amur ba su bar yin sallah bayan wanda shi yake sallar yi idan sallah ta zo ba su bushe ba suna yin sallah ne a bayan saboda idan suka ja daga jama'a ya dubi bayan su in su bayan su ne zai faru za a zubar da jini domin shi kuma ba zai fata sai inda ya karfin da ya kare wajen ne wajen ya ga cewa ya rike wannan mulkin gangan ba kan wannan zuddajin da za a yi haƙuri har Allah ya zo ya kauce shi ya kawo wanda shi ne mafi a rafiyar da shi fahimta na da ake fi shaɗin asalin wannan aya kamar yadda da yawa daga cikin masu tafsiri suka nuna akwai abdullahi bin muzafa بن قيس بن علي قال يا يا كريستنا يا سيدنا الشيخ يقمن اكثر امر الدين سيدنا الشيخ جابور فانا انا انا كنت في في سوره ودي بيي اجاني في سوره اجا يوكرا اكو يا بتاو مش انا بتاو افن وجا افن وجا بسم الله الله فارش الله Allah ya ƙara shi shiga ina a shiga cikin wannan wuta su ba ma zana ya umarce ku biyu ba a matsayin ku a matsayin na kwamandan shi ne da wani matashi ya fito ce ai manzala ya ce mu bi ka ne don mu tsira daga wuta ba ya ce mu bi ka ne don mu mata wuta na ka ba za mu yi ka a cikin wannan shi ne su koma ake aka mai da da manzan Allah bayani yace da kun bi shi kun wada wata za ku ta ba har abada domin inna ma fa'at fil ma'ruf biyayya a aikin alkhairi ne ake biyayya shi da kun bi shi kun shiga to kun shiga wajen da za ku ta ba har abada na ga shi biyayya da aka ce ba makauniya ba zama ne zama ba umarni da saban Allah kuma akwai saban Allah to babu biyayya فإن تنازعت في شيء منك جاية أشكم ونا نعم ونا بيضوه ونا حلال ونا يشي حرام ونا يشي شريعة آية جاية ونا يشي شريعة بس جاية فردوه إلى الله والرسول ومين يشي إذوال على شنين إذوال لتاهم على كعب إنشتا لتاهم على إناك بيان ونام wani rasul ku bai da shi zuwa manzon Allah shi ne sunan manzon Allah a je a bincika me Allah ya ce me manzon Allah ya ce abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce shi ke nan sai ku shi za ku yi aiki shi yanzu kun samu gurin da za ku warware wannan jayayya kuma ba za ku taɓa zuwa don samun Allah ku fita ku zo ku zuwa sunan manzon Allah eh? kuma manzon Allah ya tsara mana ne khalifofinsu alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na wuri ku da sunnata da suna khalifofi masu shiryawa a ababen shiryawa to sai kun samu ne sai kun samu warwarewar wannan jayayyar ta in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar lahira to wannan shine abin da za ku kenan wanda ya yi mai da abin da aka samu sabani ko aka samu jayayya zuwa littafin Allah da sunan manzon Allah da abin da magabata suka fahimta daga littafin Allah da sunan manzon Allah ke lafi ba da imani da Allah wani imani da Allah sai ya mai da shi zuwa ne zuwa wani tsarwarsa ko zuwa wasu dokar da ba ta Allah ba ko zuwa wani tsari wanda ba na Allah wa na manzon Allah ba wanda ne nuna ke nan bi imani da Allah da ranar lahira dama kuma Allah ce fa makhtalar wa makhtalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani a cikinsa, sa to ku da kuma da shi zuwa ga Allah shi ne ku koma idan ba haka ba kuka koma zuwa wani abu wannan kuma kun a akwai rauni a cikin imani da Allah da kuma rauni da da littafin Allah na gaba za su da fito mana da wata da khayr ku mai da hukuncin al'amarin da kuka yi sabani zuwa littafin Allah da sunan manzon Allah to wannan khayrun shi ne ya yafi wa ahsanu ta'wilan shi ne mafi kyawun makoma a gare ku ba al domin kuna da hujja me yasa kuka yi kaza ya ku shi mun gani a littafin Allah ne muka yi ko mun gani a sunan manzon Allah ne muka yi ko mun ga ayyukan sun yi ne bisa fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai a bisa abin da ya zuwa littafin Allah da sunan manzon Allah kuma kuna da kyakkyawan makoma shine kyakkyawan mafita a cikin wannan abu da kai don komawa zuwa littafin Allah da suna manzon Allah kuma za ku samu kyakkyawan sakamako a sama ya wanda yi aka tun haka to wannan kuma kenan ke ba shi da kyakkyawan makoma ba shi da kyakkyawan sakamako يقول به أبدا ألا يجيبه ألا تأيه وإن دلالات في شيء فردوه إلى الله والرسول تسيبه في هذا الله تنياتك مقومك تنياتك تعوى مقومة ما بشي فشيل نعم. آية تدعو لا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى وكذا إلى الذين يدعون الجوع والتسكيرية أنهم آمنوا سوى في إيمان بما أنزل إليك لأبدا فتوقع مكة وما أنزل من قبلك لأبدا فتوقع مكينة التوراة الإنجيل يريدون أما كما سنة أن يتحاكموا su miƙa neman yanke hukunci ila kwakutu zuwa kwakutu ba wa ƙarfin an yankuru ne alhalin an umarce su kafin cewa kwakutu wani yi shaidan amma a gefen a gefe guda shaidan shi kuma yana son an yi ya batar da su balalan ba'idan ɓata wata yake mafi to duk ana an ce a koma zuwa littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ga wasu suna cewa su mu'mini ne suna cewa su musulmi ne amma idan wani abu ya taso na hukunci sai su kuma zuwa wani littafin Allah da wani sunan manzon Allah Shi me babu, waye wai ku? kullu ma yubadu min dunillah duk abin da za a bauta wa kuma bayan Allah to me yasa miƙa hukunci zuwa wannan Allah ya zama ta hukunci ne saboda saboda tauhidi ya shafi miƙa hukunci zuwa ga Allah shine ba da kira tauhidul hakaniya ta Allah a hukunci idan Allah ya hukunci a hukunci kaza za a yi ka karɓi wannan ka yarda da shi ka yi aiki da shi to wannan yana daga cikin bangarorin da hudu na tauhidi to sai kuma da abun hukunci ya taso to ka miƙa hukunci zuwa na samun Allah ba ka miƙa shi zuwa wani na samun Allah ka yi ne ka miƙa shi zuwa tawutu shi ne wannan Allah da ba ka wata to tawutu nan a'a wani a aljani ne shi ne yake hukunci eh, wani boka ne shi gurin da za ku je shi ne shi ga yadda za a yi ga yadda za a yi a wani constitution ne da wasu suka zauna suka rubuta suka yi tsare-tsaren su shi za ku je shi ne zai yanke muku hukunci to wanda ne wannan ka hukunci zai zuwa ba hukunci ga shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kafin shi ne a wani ya tsoro da tawo shi wata billahi ba kadi tabbata bil a wasu qah wanda ya kafin shi hukunci yi imani da Allah kamar yadda Allah kuma yake in kuntu tuyo billahi wa yawmil akhir eh, ku bi ka hukunci zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah in kun yi bani da Allah da ranar lahira shine wa yawmil billahi to fa qad istamsaka bil awati wa ya yi ruku da igiya Allah ne karfi kidan aka zazzabe idan ya mika bai kafa cewa dawo ba ko to bai imani da Allah da ranar lahira ba to kaga akwai abubuwa masu haɗari kenan wanda muke ciki an ce yana da sababin dauka wannan aya wani daga cikin musulmi suka yi rigima da bai yahudi to su yahudawa idan suka san suna da gaskiya wajen yanke hukunci sai ya ce iska ta gurin muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yadda a je can shi ne hukunci don ba sun san ba shi ne ba su da gaskiya sai a je a koma gurin wani annabi sallallahu alaihi da shi da rigima ta haɗa su shi da yau ne yana cewa ta horon annai shi kuma wannan musulmi mara gaskiya kenan duk da ba a yanke hukunci ba yana cewa a ta horon wani sai daga cikin manya-manyan ta amfani shi ne ya hukunci da ya san yin zo gurin annabi ko da shi musulmi ne ba shi da gaskiya manzo Allah bai ba shi gaskiya ba sai ke gwamnati cewa a tafi zuwa wani annabi shi ne wanda kuma kafiri shi da Allah ta baraka wa ta'ala ta. Ah, ba ga wanda suna cewa wai sun yi imani ba da abin da aka sauka ba da abin da aka sauka wani kafin kai amma idan suka tashi kai hukuncin su sai suka yi hukunci zuwa tagut shi ne wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shi an ce su kama cewa tagut to me yasa suka yi wannan su sun kushe dan shi dama sun ke bai su mata fata da kisa ya ka sai ja su zuwa wani Allah da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam. su je can shirya su sai sau da za ka hukunci ne da zai zama an gina shi a bisa rai san rai da kuma son zuciya da sun gwakwace irin wannan ba za su yarda su da zuwa da manzon Allah wanda wanda zai yi hukunci da littafin ba ne. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم منافقين تعالوا وزو مجيب كيف كنت إلى ما أنزل الله إذا الله يسوطا وإلى الرسول إذا أنزل الله Wani shi zai bayyana mana bayanin abin da Allah ya sauka yurayatul munafiqina sai da ya su dura anka suna da kai ga wani su nuna kaudawa ko ya su dura anka suna tare hanyar da za ka je zuwa ga manzon Allah ka kai wata hukunci su nuna tarewa ba za ka je ba duk hanyar da za su tattare kada a kai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bi wata hanya wannan hanyar su ba sa so a jini zuwa ga manzo Allah da wani aiki da littafin Allah wai da ke da lawan idan aka ce da su a shike da. su wannan shine halin Allah subhanahu wataala kuma ya gaya mana a can duk wanda ya je ya kai hukunci zuwa wani Allah to ya kai zuwa gago wannan kuma alama ne na rashin imani da Allah da ranar lahira sannan Allah ya yi ma zuwa a wata aya na'am shi fala warabbika ba haka ba warabbika na rantsi da ubangiji la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka bima shajara bainahum na'am na'am na'am na'am فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نعم وإذا قيل لهم إذا تعالوا إلى ما أنزل الله آه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة يريد رأيك عيسى إذا مصيبة تزور مصيبة بما قدمت عليه بسبب أبدا حنس وجبات النبي أي تكون أنا أيك وتمصيبة تزور مصيبة كما من إذا تزور إذا أقول من الله ثم جاءوا فسنسك الزور يحلفون لله suna rantsuwa da Allah a wata ba mu wani abu ba da kin zuwa gurinka da farko illa insana sai kyautatawa tsakaninku da abokan zaman mu wanda fikan da kuma samun haɗin kai daga gare su wai dan iya zama ne eh, da jawo hankalin su isa ba mu hukunci ba da farko amma yanzu suka zo musiba kuma ba sai suka taso suka zo gurin manzon Allah kamar yadda dai abu ke ko dan uwa suka faru suna ta kokarin kaucewa aiki da lissafin Allah da suka manzo Allah ma yayin da musiba ta zo kuma a nan za a cewa za a ɗauko ƙur'ani ko zuwa karanta Qur'ani a zuwa yi kaza a nan ne za a dinga tunani na alaran ma aiki ina ustaz yake ina waye a zo kuma a cewa yaya bunut a yin wajen ustaz yake ko Qur'ani ya shafi gurin alaran mu a ji a yi ƙur'ani." amma a wajen aikinsa da ma'amalarsa bai zai aiki da qur'ani da suna manzan Allah ba sallallahu alaihi sai da ya hada ya ta wancan lokacin da ta ce wata da duk da ya a mana na gaskiya ne da za a aiki da littafin Allah amma kada kuma musiba ta taso da fitina a sanda za a san akwai qur'ani a zuwa karanta shi domin a samu biyan bukata domin a samu waraka ai babban rubo da qur'ani aiki da abin da yake ciki fatan shi aiki da abin da yake cikin sa ya isa tawassuli akan biyan kowace irin bukata fiye da sai musiba ta zo a ce a karanta karanta wannan ba aiki da shi ba ne kawai a yi karanta ya hu a wuce sannan ne kuma za a kira wasu tawassuli da shi don samun biyan bukatu wannan ba tafiya ce ta mummune na kwarai ba mummune na kwarai suna rubuta da alfahari wajen aiki da shi يقول كلما kullum a ma'amalar su a ayyukansu da عليه wannan أولئك الذين يعلم الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأنا تسكير ونها عليها ba ta aiki da littafin Allah ba ta kai hukunci zuwa littafin Allah don ba ta san gaskiya amma kuma idan wata musiba ta same su sannan ne za su zo su aiki da littafin Allah wai kuna so kuma su tawassuli da shi wanda ya alamu Allah ma fi qulubihim Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu na munafunci domin wannan alama ce ta munafunci domin ko Allah ya gane mana منافق شدون علي الناس فأعرف عنهم كقولك لبرز أي لا تعذبهم على ما في قلوبهم فتالي شباتي كانت تقول حكيرهم أبدا يشتري تنورنا منافق وقل لهم كذير قولا بليغا مجانا بشيكاتك في أنفسي وعشرين كونس حيث الوعي Allah shi zala ya musu wa ai in sa'ahu fi ma bainaka wa bainahum bi kalamin baligh kai musu da siya tsakaninka da su da magana wacce take mai shiga jiki to a da mutum da samu Allah sanda ake son ku zo a duk hukunci da samu Allah kwanki sai yanzu ya gogon musiba za ta mamaye ku shi ne za ku zo a je a karanta kuma samu Allah a samu a rasa ka musu da wa'azi a kan wannan wannan shi ne irin halayyar da ya kamata a biya duk wanda suke da wannan biyar. ba ruwan su da littafin Allah bai saka bukata shi ba su to da ce ta munafunci irin yadda munafukan farko suka yi haka ma Allah ya ce wa zai ran ta'ala ya tabbata lakum rasulullahi law wadu wa ra'aytahum yasudduna أهم مستقبلون هو سورة المنافقون وانا آية إذا أنت شيء وجوه وجوه الله فزان الله يعني وهو كبار استغفر لكم رسول الله wallahi ya nima mu gaba a bisa aikin da kuke da kwabar da kuke lawai wurin don kwatanta su wai ba za su zo ba wani aikin da su nuna za su suna tsaddage kai kawai da tsaddage suna girman kai a kan su zo gurin manzon Allah ma ya nima musu gaba amma yanzu musiba ta zo musu ba sai ga shi kuma sun zo kamar Allah shi yanzu Allah ya kauda ba sai ka tona musu asirin zuciyarsu ba amma kai musu wa'azi kyau mai shiga jiki وما أرسلناك مبنيه سوء مبنيه سنة ترد لكم ألا قوة حالي سنة ترد لكم ألا سنة حالي سنة سنة ترد لكم ألا لكم كبارك بنا نعم بس سنة أقول لكم كتاب أنا عيد في شيء أقول لكم لا شيء ما كان قبل أن ينزل إلى الله وسيرياء وبينهم أن يقولوا سبيلا وعقانا وأولئك هم المفلحون Eh, hakika na maganar mu'minai shine idan an kira su zo su aiki da littafin Allah da abin da manzon Allah ya ce sai da su ne masu hujja tsakanin su sai su bi wanda suke da wannan halayya su ne wanda suke ina wanda ba halayya su ba su zama haka ba ya ce a zo a yi musu da littafin Allah a ce a a tafi wurin wani a tafi zuwa constitution na shekara da kaza da kaza ko na kaza da kaza da kaza shi za a ɗauko a yi aiki da shi wannan kenan su ba masu rabu ba a masu rabu ba ba ga da aka kafa mana kenan cewa constitution shi ne mai saboda kowace shari'a kowace shari'a da ta ci karo da mai da constitution da constitution ya fi ta ce ba za a yi aiki ta ta ta a wajen ah, ah, tsari na kotu na musulunci to ya ga yi shari'a court of appeal kamar high court ne amma babu ne babu sama da nan su kuwa akwai ne akwai nan za a wuce bi a kotun Allah ya da suke cewa amma na tsarin musulunci daga court of appeal shi ke shari'a musulunci ta kare nan shi ma a karfe kan aure ne gado ko sama idan duk abin da aka ba dama ana aiki da shari'a amma kaga hudud ai ba hudud kada ke dan bulara da za a ɗauki a goma a ce goma ashirin ba ta kai wajen shari'a ta ce a shi ma bai yadda a wuce guda ka ba da shi da aka zama da shi wanda kada mu ci Allah ya kama mana gyara Amin. أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول بما يكون منزورا إلا ليطاع بدم أبيه بإذن الله إلا أمانه إذا منزورا أن يكون شيء نقول وكلش عنه أن يكون شيء دم أبيه يا كريش سواء الله يجب قال الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إنما أبدا أكا ba وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فخذوكم بسرهم كبا يكون سنة مصيبة تلو سنة لا تلو يكون أسوي لما kuna غافر ne أسوي muku addu'a da shawararsu wannan ba shi ne da aka yi abin da aka yi shi da tsawon Allah in kuma yi a karɓa a yanki da shi bayan ku kun zo yi masa da izinin Allah walau annahum a kusa da su lokacin da suka cuci kawunan su ta saba wa Allah da manzan Allah jawo ka sai suka zo gurin ka kwarwa suka nemi gafara ubangiji da kuma rasul manzo ma ya nema musu gafara a wurin Allah ba wai manzo ne yake gafara manzo ya nema musu gafara ya da Allah ta sai yana nuna nema واستغفر لهم الرسول منظوم عيني وامس غفر لوجد الله ده سبحانه الله توابا في يوم ne? باوعي in ya tuwa zuwa gare shi tuwa na gaskiya rahima da yawan jin kai ne gare shi don haka ma ya ce a tuban don yin yafiya saboda tausayawarsa da jin kansa amma ba su zo wanda ba sai dai me suka yi shi ya shi amma kuma ga shi da musiba ta zo suna so su koma zuwa gare shi ya su samu mafita wannan ba shi ne abin da aka aiko manzo domin su فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألا باك أو نيتوا أنا باك تاريخوا منذ أكي أكيدين أول بيزول الشيء sai kuma musiba ta taso za a fake zuwa gare shi wa rabbika na rantsi da ubangiji idan Allah ne da kansa ya rantse da kan, hmm. la su da ba za su zama masu imani ba hatta yi haƙƙi buka har sai sun sa ka kai da ke hukunci fi ma shi jara bayan cikin duk abin da yake afkuwa a tsakanin su na daga rigimu su koma zuwa gare ka kai hukunci a gare ka gurin hakan su su malayu sannan ba za su ji harajan kunci da damuwa ba fi an fusim a cikin kawunan su a cikin rayuwar su ba ma tsare ke daga hukuncin da kai din nan da ba ta yin wani ɗaki ko da wato mutum ba shi ne da gaskiya ba an zala yake yi eh, kai ba kai ne kake da gaskiya ba ko ba kai ne aka daidai ba zai yi yanzu ya karɓa ya ka wuya in ba tsare ke daga irin hukuncin da kai wai sallibu su mika wuya zuwa hukuncin da ka tasliman dukkanin mika wuya ba ja ba musu ba gaddama to wannan shi ne sa su zama masu imani amma in dai ga hukunci da manzon Allah ya za su ce a ko kuma ga namu ko ba biyar yadda ba wani sai alamar tabbai a wannan imani kenan duk hukunci da littafin Allah ya yi shi ne zama yana da ja a kai ko hukunci da sunan manzon Allah ya ce haka za a yi eh, dan wani ya ce to ai yanzu ba manzon Allah to ai sunan ta tana ita ce mai hukunci aka ce ga sunna matsala, yadda ta ce a yi a yi sai ja wanda akwai alamar tafiya a shi sa matsala shi ma da kansa a yi daɗa jaddada wannan a jisun sakratacce shi wallazi zina su biye ne ta rantsa da wanda da yake hannunsa la yi ba a lokacin ɗayan ku ba zai zama mai imani ba a tare kuna hawa ko taba a yi haske sai ya fi abin da na zo da shi in ku sarranta ya gaddama da abin da na zo da shi eh, yana da ja yana da jayayya to wannan ba imani ke da tare shi akwai alamar tambaya babba a kai imani da na dole a ji kauya mafi karfi kauya zuwa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah. an ce yana da sababin saukar wannan aya kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da sanadin sa ai zuwa a ainihin ma'amar da ya karo daga zuri shi kuma karo daga hawatu ban zubair ce zubair ya yi yayya da wani mutum na a wata a sha'anin ban ruwa na gonar sai suka zo gurin a nan sallallahu alaihi wasallam a kan wata rigima manzo Allah ya ce to a wanda za a yi duk da zubairu ne a sama ko suka bar shi in ya sha sai sa kariya idan ya ba gonarsa ta sha sai buɗe sai kuma ruwa sai gangaro zuwa an zala yi mutu wannan ku shi ne ki gaskiya zubair sun ba arsulil ma ila jari ka tsare magandaran ruwa sai ka ba gonar ka ta sha ka koshi sai ka buɗe sai ruwa ya gangaro kuma gonar makwacin ka shi ma kuma ya sha shi ma in yin sha ya sai ya buɗe sai ka gangara gonar makwacin ka da haka da haka ruwa ya tafiya kowa ya samu sai mai wannan makwacin zubai da yake ce ya lallawa an kana mana ammatin wannan hukunci da kai wato dan dan uwan dan dan amma kare shi ne ke wani hukunci sai ya fara ba gonar sa yi bawa ya bari shi kuma da ba gonar sa da fuskar mazalar sallallahu alaihi wasallam su ci canja ran sai ya faci mazalar da ke ɗaya su ya yi wayar sun ba a duk ba a tsayar da ya yi da yi ka sha ka gonar ka ta koshi sun ka sha ma ka riƙe ruwan kan ba ka buɗe ya so ya koma zuwa garin can baya ko kuma ka sha har sai ya batsa yana zuba ma kafin ka saka masa saboda manzo Allah ya ai dan adam ne shi ma ko an sai dai hukunci yadda ya kai haka kare domin an ce a cikin duk kowa ma ya rasa wannan bai sha ba wannan bai sha ba wannan bai sha ba ta alma kowa ma bai sha ba amma da tsare shi wannan ya gonar sa ta sha ya ya zanga wani da haka da har karshe kowa ya sai zo ai ba za a kai masa hukunci da daidai ba ita wato ta kan an makani ina wato da ɗan uwansa na shi da babansa da baba zubairu wa da kare shi sa kai wannan hukunci da rabu da Allah ya yi daji ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bai shajara bainahum alamana ba haka yake ba ba za su zama na rinka da ubangiji ba za su zama su fadi ba har sai sun sa ka kai ne ga hukunci shi duk rigigimar da suke faruwa a tsakanin su sannan kai wani hukunci kan su ya yi a ransu da wannan hukuncin daga irin abin da kai su bi kauya matukar bi kauya ka gwada mutum aje bi kauya ba da shi tara mun za a yi mu ba yan ne da sarai ba haka tsari shi haka haka kuma ya kamata wannan shi ne abin da ya jawo sauka wannan aya duk wanda yana nuna wani a shekar al'amuran baki ɗaya ya zama mana mai da su zuwa ga hukuncin Allah shi ne zaman lafiya shi ne zaman lafiya aiki da littafin Allah da sunan manzon Allah bisa abin da magabatan mu suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rashin wannan aikin shi ne ya jawo al'amura duka suka lalace sai daga lokacin da filafanci ya kare shekara talatin wanda manzala ce ala talatin sun mata kuna mulkan aruzan khilafa a bayana shekara talatin sannan da gaba za ta zama mulki shi ne ba na wanda za a dinga yi ne za a dinga yi ba jin daɗi saboda abubuwa na san rai da da da da abubuwa za su suna faruwa saboda da yawa kuma za a zo na an jirgin kuma Allah a jini ana aiki da wani abu na sharri haka tun daga bayan shekara ta talatin da hijira wani na uwa suka faru da kuma kullum ana da nisa kullum ana da aka ga dolar abbasiya daga shekara ta ɗari da talatin dolar abbasiya ta ba a da lalacewa mulki daurori suka mulki tsara aka shiga abubuwa ta mulki mulki ya koma wani kayan wato harka ta duniya sai da wata uwa muke gani yanzu na shiga ta kasaita da wani masu kariya da wani masu gadi da wani kaza duka wani ne duk lokacin da aka koma mulki bayan karewar ilama ƙwallon halibobi sai na wa yana zaune ne a bar shi a cikin sha wani zai zo neman sa bai san ba shi ba sai yi cikin sha saboda me saboda me ya shiga wani ballantina ya buya wani kayan wa ya taba ballantina wani zo ya shaƙe shi ko ya jefe shi ko ya mai ido haka ba ya tsohon kuma yadda shi kaɗai yake yawo wajen gaji كده فرقوا من يقول له ده ايه؟ يقول له ده بدلة جاء ثم يقول له زراعة بك يا كيش شو كأيش يا وضع نوع سيوان لوك سيوان لوك سيوان لوك سيوان لوك سيوان لوك يا ركا شكرا لك سعد بن أبي وقاص فتاكي سنة ولا بسيطية سنة تفجي لك كايسو يشيزون بي أيكم الله فنوراناتي مستقاني فتاكي سنة قادم كايسو آل أكبر تفركة فنسي تبرقون saboda mai da gaskiya da gaskiya ce a sannan littafin Allah ne san sa da sunan banzan Allah ake aiki su amma lokacin da aka taƙi littafin Allah da sunan banzan Allah aka shiga sa a son zuciya shi ne da alama ka lalace shugabanni sai duya sai gudu sai kaza amma har yanzu ta gudu wuraren da suke kamantawa ko da ba su bi ba ne saboda na ruwan da kuya zan shiga jirgin kasa da minista ku shiga jirgin kasa da prime minister ma eh? prime minister ya ɗauko ɗansa ya raka ta makaranta a ƙasa a unguwarsa wata gina guri ma mai ɗan tazara da kai da ƙasa zai dawo shi kare ya kai ta makaranta kun gani a shugabanni kwanan nan da kwanan kwanan nan wanda kafare ne ba ba ba musulmi ba saboda mai saboda ba su da imani da littafin Allah da suna maza amma suna kwatanta aiki da littafin Allah da suna maza Allah bisa suka zauna lafiya kamar yadda ɗaya da cikin a wanda suka fara da masu ƙoƙari da suka zawo wanda ke na je ƙasar ba da ba ta musulmi ba amma na ga musulunci na je kasashen musulmi amma kuma ba ka musulunci mana ma'amalolinsu ba musulunci ga kuma musulmi ne amma kuma kasar da ba ta musulmi ba na ta musulunci saboda adalci da gaskiya da kyakkyawar mu'amala da ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.